أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا إخوة المسلمين آه. kamar yadda aka gabatar amma zan fara da bayyana da sunana saboda duk abin da mutum ya ji daga gare ni ina so ya kama hujja eh, kafa da ni za ka ce kaji daga gunwa abin da ya kama daga 1981 har zuwa 1990 ana ce dr dauda ojobi amma yanzu an ci gaba da cewa professor dauda ojobi ni mutumin benue ne daga cikin kabilan idoma a farkon yanayi na kasance na yi addinin kristan saboda mahaifiyata deaconess ce a cikin addinin kristan methodist kuma mahaifi na uh, ne a cikin methodist da haka suka hadu da juna suka aure juna ni kuma sai suka ce ba abin da ya dace da in yi bayan na gama secondary school in yi kuma in je in zama labran saboda mai da gurbin iyayena to bayan na yi wannan karatun na fara daga bible college kagoro nan daga nan sai senior seminary zuwa koli a kasan ebonyi state yanzu daga nan sai st emmanuel ibadan a nan na yi major seminary daga dan sai a rome a nan ne na yi shekaru da dama shekara ɗaya shida sannan kuma na dawo nigeria 1960 sai aka yi odin na disamba 12 1960 sannan kuma na like the first african priest wato pastor na farko wanda ya litin first baptist church kaduna duk wanda ya san kaduna enima church nan akan ahmad bello wai da kuma market road yanzu an ce wai ana kiran shi eh, taiwo or something like that ana kiran shi taiwo road ni ne the first african priest na wannan coci ni ne na kalba daga hannun lebron karu wani mai doron baya haka felin fata da kuma na gaji da kristancin ba a samu domin lokacin da ni na zama lebron a arewa gaba daya mu hudu ne a dukkan arewa gaba daya dukkan mu hudu ne a kudancin najeriya ake samu wasu lebron lebron amma a arewa mu hudu ne wanda ya riga mu ana ce lebron paul gendry daga paul gendry sai jijin ganaka daga jijin ganaka sai ni sai fita jato shi ne a wuta mu a wani lokaci a wannan yanayin na tafi da administering of the church eh, eh, na rike church in haka har zuwa 1966 to abin mamaki sai ban ga kristanci a cikin bible ba kuma har yanzu ina fata ana fahimci hausa na domin hausa na da mai kyau ba ne har yanzu ina kalubalantar malamai ko daga ina ne su nuna mun inda kristanci yake cikin bible ni kuma ni kuma zan ci gaba da nuna musu musulunci har su gaji don zo inda don inda ka bude musulunci zan nuna maka don inda ka bude an ka ka so maka bude da kanka amma ka nuna mun zan nuna maka musulunci daga wurin kuma kai ka nuna mun ina so dukkanin bible gaba daya daga farkon bango har karshen bango ka nuna mun inda kristanci dai yake a cikin ka nuna mun da kyal ne ka samu daya inda in ma za ka samu da za ka samu daya amma ni zan ci gaba da gaya maka musulunci kenan haka gaji sai na ga umarnin cikin bible musulmai ne suke yi hani cikin bible musulmai ne sun hannu to shin wannan littafin shin namu ne kuwa sai na ɗaukar wannan littafi wata rana a ranar shida eh, bakwai ga watan Januwari 1966 ranar Lahamis. Sai na tashi na je na samu Lebron Duxbury shi ne bishop shi kuma chairman na kan gaba daya a arewa a wannan lokacin. Sai na je na same shi na tambaye shi ina rike da Bible a hannuna. Sai na ce shin bishop wannan littafi daga Allah yake kuwa sai ce wani littafi sai na ce the holy bible sun ce me ya same ka ko kanka ya tagu ne ce babu ko daya bai kai na priest na sai baptist church ba na ce ni ne bai kai na secretary na kan ba na ce ni ne to me ya same ka sai na ce to inda wannan littafi ya kamata inda ya yi hani mu bi umarni hani idan na Allah ne inda kuma ya eh, eh, wato inda ya hane mu hannu inda ya yi umarni mu bi umarnin gwargwado amma sai na ga musulmai su suka bi hanin sun hannu musulmai sun bi umarni suna yin ayyuka da murnin mu kuma muna zama wato inda aka yi hannun sai mu shi za mu yi inda aka yi umarni sai mu in saɓani abin da aka yi umarnin To, ina ne aka samu ainihin kristincin don wannan Bible bai bayyana mun da kristincin ba ni. Sai ya kama kunnen shi, haka sai ya ce ni abin da zan gaya maka, ka yi abin da aka gaya maka ka yi, ba abin da kai ka karanta ba. A'a, in abin da za a gaya kafin annan ni in zo ma labran, labran ni nike, sannan kuma ba hakan haka kawai ba. sanda na yi samu digiri in Christian Theology, ina da BED, Bachelor of Education in Christian Theology, kafin zoma labran So, a turanci na bai kai gani in fassara Bible da kan na ba. To, inda haka nan ne na san sunan Bible, wannan yanzu zan bayyana maka ta sunan shi, don sunan Bible nan ai da turanci ba ne, ni ne yanzu a bisa ga philosophy na kaina ni na san sunan shi idan aka wulji da shi ana yin haka sai ya dinga bai bai bai an haka take fa sai zai yi ko a wuta don haka ni na ya muku da bible yau da ba ni ba bible zan je nima ilimin addinin musulunci don na fahimci musulunci ne addinin tunda abinda to gashi na saye qur'ani na ina nazari kur'ani na turanci ban ga inda aka yaba wa kristanci a cikin kur'ani ba sai dai a zargin shi ba addinin ba ne wanda za a jena ba kuma suna ga zargi amma kuma na dokan bible san ga an yaba wa musulunci ne to gaskiya musulunci ne addini to sai aka kawo ni wani eh, gari a nan ana ce gashuwa to a nan gashiwa malami na malam hassan sai a hura wuta a kawai wuta abin da ban taba gani ba ga wuta an tara ita ce sai ana hura wuta kowa da loh nashi a alo madala kowa da alo nasa a hannu sai a yi ta karatu to ni ban gani wannan ba tun ban ji ban jin abin da suna fada ni malami na bai jin turanci ni kuma ban jin hausa ina zaune a cikin su kudundulu haka kaman kaman gunki to a karshe sai malami nawa sai ya rubuta abin da ya rubuta a jikin lok nawa yana cewa a'udhu billahi minash shaitani rajim amma da zai gaya mun sai ya ce malam ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ni ban san bambancin karatun ba ban san bambancin menene hausa menene karatun ba to tun da yake ni ba jahiri ba ne sai na da ku biyo sai na rubuta malam ka ce a lahi mina shaitanir rajim na koma ganga da yana kokarin ce malam ka ce a uzubillahi mina shaitanir rajim sai ya kira ni sai ya kira ni ya ce ba haka ba ka ce a lahi mina shaitanir rajim sai na ce to an kara mun darasi na rubuta na koma ganga daya malam ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim kaji ba haka ba ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim daga nan sai shi malam hassan da kanshi sai ya ce shi karatunsa wato da zamana da shi bai zai yiwu ba sai rubuta wasika ya hada da wani malam abubakar tela aka ce ni kano a gurin shek sani kafanga a nan ne sai karatu ya canja ya zama alifin ba'in ta'in da sauran to a nan ne na ba da kokari a littafin bagdadi sai na yi kokari na fahimci halfofin har ma na so ma iya hada halfofin da kai ne in ka fada mun kalma zan iya ni tunanin hada halfofin to har ma a jebe ama na cikin bagdadiya ama ya kasa alu zuwa kasa zuwa nasi a nan da nan sai na hadace su a wannan lokacin sai ya ta ce to za a kai ni makaranta a malam wannan da nake yi bai makaranta ba tukuna ce a a yanzu da za a kai kan makaranta sai aka kai ni sahunci na nasir kabala aliya daga nan sai school for arabic study sas na kofan kudu daga gidan sarkin kano daga nan sai abdullahi bayelo college shan bayan goron dutse lokacin ba a ce bayelo university daga nan sai baghdad university sai basra university sai eh, medina university da na dawo na eh, enroll for law a bello university ya ci gaba da nazarin law saboda idan bai yi law ba bai zan yi yayin da'awa a ƙasanmu ba don ba su a so musulunci idan ban kalaci lawa ba bai zan iya yin baki ba to ina cikin haka ina student as a student nan na gabu da professor shamsuddin amali na university jos nan ni na musulunta da shi professor abdul malik ujo na university abuja a lokacin ina pastor eh, abel agbashi ujo ni na musulunta da shi Yezoma Abdul Malik Ujo. For uh, Pastor Moses Oije to na uh, yanzu ana ce Professor Abdullahi Oije ni na musanta da Sannan kuma bayan na fita na gama da law degrees nawa na fi samu first degree in law second degree in law doctorate degree in law je law school. bayan na haka sai na ci gaba da karantar da law na ci gaba kuma da da'awa da na samu kaina kenan a rayuwar na kenan to amma yanzu wato hikima fahimta da Allah ya yi mun daga cewa babu wani addini sai musulunci wannan hikiman idan ban tashi na bayyana da shi ba shekaru su ma hau na an haife ni 1938 ka duba zuwa yanzu na da shekara 64 to na koma yin wani shekara 64 nan gaba ko ma zan yi ko ma zan yi a cikin kalfi zan yi kuma don haka zan fito in ziyarci yan wa in bayyana musu da cewa matsalanci shi kadai ne adani ina da hujja kamar haka yan wanmu wa nan na hannu hagu so suna ce annabi isa alaihi salam cewa shi ma Allah ne dan Allah ne kuma ma suna cewa dukkan power all power belong to Jesus to shi annabi Isa musulmi ne bai zama dan Allah ba bai san ma da kristanci ba in kuma haka nan ne belin tambayi ku ku zama mun alkali yanzu annabi isa yana tsarki har ma ya yi umarni da tsarki a cikin the book of st matthew chapter 16 verse 21 ya yi umarni a bayan ya yi tsarki ya yi umarni da cewa whosoever merchants of the two exhausts will get them clean and washed wanda ya yi amfani da mafitan nan guda biyu ya tsabtata su a wanke su akwai kun gane mafita guda biyu in ba ku gane ba akwai ba platani a nan eh, kun gane ko to in da ku gane ba sai mu kila wani ba platani ya tuba wando ya nuna muku ku gani to tun da kun gane ba platani ya huta wanda ya yi amfani da mafitan nan guda biyu da na gaba da na baya ya tsabtata su sannan kuma e wanke su to nan yan uwanmu na hannu hagun suna suna yin haka amma musulmi suna yin haka to annabi isa da ya yi haka kuma ya yi murni hakan ya yi kama da su ne ko ya yi kama da mu ya yi kama da mu ko ɗaya kenan saula arba'in za ku ji shi saula talatin da tara ɗaya kenan saula talatin da tara duka alba'in ne annabi isa alaihi salam yana alwala ɗan eh, yi alwala guri daban-daban shida a cikin bible na zamanin wanda na gama akwai littafi nan duk abin da nike fadan yana cikinsa a ah, yi alwala guri daban-daban shida a cikin bible amma akwai inda yake wa hawar yawansa alwala sai sa yin ya nima sani cewa don mai shugaban shi mai gidan shi zai mishi wankin fuska wankin hannaye da kafa sai annabi isa alaihi salam ya gaya mishi dalilinsa sai ya ce to ka wanke duk jiki na mana inda haka nan ne sai annabi isa ya ce the specific area inda aka umurce ni nuna muku don jin kadan bana tare da ku kuma sannan kuma ka duba a cikin the book of Galatians chapter 7 verse 21 Galatians 7 verse 21 St Paul wanda ya kawo Christianity ma ya ce duk wanda yake so ya gane da Allah ya gane da Allah ever want to go into conference with Allah with God wanda yake so ya gane da Allah da wanke zuciyar ya zama fari kaman kankara to da a nan bauchi da university su kawai kuwa nan ina tsammani akwai hikiman da za a yi a fi da zuciya dinga wanke shi Tun da kuna da ilimi ga university nan ga university nan kawai da kuwa nan din bayan da za a yi to haka mutane suka gaya wa st paul lokacin da ya gaya musu haka cewa ina yadda za a yi a fi da zuciya a wanke shi a maida shi sai st paul ya ce ai kusa ku yi alaba mana ku wanka fuskokinku ku wanka hannayenku zuwa gwiwan hannu ku safa ruwa kai wanka kafufuwanku kamar yadda yake cikin suratul ma'ida to wa'anan annabawan da annabi isa da suka yi alwala har suka yi umarni da alwalan nan sun yi kama da su ne ko sun yi kama da mu to a ɗaya cikin mu suke ko da su yi kama da su ba ko to biyu kenan tsawon talatin da takwas ku zauna za ku je su duka annabi isa da tsawon annabawa duka suna sallah Allah bai taba halici wani annabi kafiri ba ba yi annabi mace ba ma na ce annabi kafiri to annabawan Allah gaba daya masu ba masu laifi balinta na su yi kafinci ba masu kariya ne ba masu cin amana balinta na kafinci to annabin eh, dukkan annabawa na nuna a nan ga inda kowane annabi kai sallah amma a cikin bible me don ban yi ya in kawo daga cikin hadisi ko qur'ani ba amma saboda nuna gaskiya na da gaskiya musulunci ne addinin shi yasa nake cewa bible bible anan amma in ka so ka gwada na duk littafin da ya kai da rarauci ka kawo shi yanzu za mu yi karatu insha Allah annabi isa ya yi sallah wuri hudu a cikin bible cikon hudu sai da ya je masajidar eh, haifa haifa a can mina alhazai cikin munan sun san inda ake nuna masajidar haifa wato yana gabas da eh, jamuratul usta da eh, jufan shaitan na tsakiyan banda na farko banda na karshe wannan na tsakiyan idan ka yi gabas da shi kadan za ka ga wannan masalacin hadisai da dama a gani na a gani na na gani a littafi daban-daban guda shida da annabi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da cewa a lokacin zaman mu na zaman mina kwana uku na minan nan kowa da ya samu kan shagulin ya yi kokari ya yi ko da salila guda ɗaya ne a cikin wannan masalaci kafin ya tafi don mai annabawa gabani na in je annabi alaihi salam cewa annabawa gabani na guda saba'in sun yi sallah nan annabi isa baibu ya yi shaida cewa yana ɗaya daga cikin wannan annabawan ya yi sallah a masjidar haifa lokacin da an shirya za a gice shi sai an ya gudu ya tafi ya je Allah Allah kuma ya kalbi addu'ansa in gani a cikin the book of Hebrew chapter 5 a cikin Bible cewa bai shi aka gicewa ba wani mm, eh, eh, eh, abokin adawan shi ne munafikin shi ne aka kama aka gice a Bible ma a cikin Bible to annabawa duka suna kalla a Uzairu annabi Uzairu a cikin the book of Nehemiah chapter 8 verse 5 ah, annabi eh, uzail ya daga hannu wato ya tsaya a platform kamar yadda limam ya tsaya yanzu nan sai aka yi sahu guda goma sha uku a bayansa bakwai ya yi sahu zuwa ya yi sahu zuwa hannu dama shida ya yi sahu zuwa hannu hagu amma dukansu goma sha uku ne a bayansa sai ya daga hannu daura nensa, ya ce God is a great. Wannan na gani shine fasaran Allahu Akbar. Bai daidai ba ne mutum wanda yake jin turanci ya ce God is the greatest. God is the greatest. Bai fasaran mu musulmi ba ne. Fasaran Westernan ne, Turawa ne. Amma mu musulmi, mu musulmi musamman ma fahimta na da turanci. Ah, God is Allah. God is utmost great, is absolute great, is all great. So it's not comparable to anyone. Idan ka ce, lokacin da na primary school 1944 zuwa 45, teacher na yana ce, in ce, great, greater, greatest, small, smaller, smallest, big, bigger, biggest. If God is the greatest, which other ones are great and greater? You are automatically subjecting God to comparison. don haka God is not comparable to anyone ba hada Allah a cikin kamani da wani don haka God is absolute great da haka nan Ezra Uzairu in suna ce a nasu su ce Ezra Uzairu in ce God is the great sannan kuma mutane bayan sama sai su daga hannu su ce God is the great sai ya kawo kalmomi amma wannan kalmomin tauhidi ne shine fatiha na zamaninsa sai ce immortal invisible god on the way enlightened inaccessible heavenized most blessed most glorious the ancient of days almighty victorious thy great name we pray sai ce amin mutane masu ce amin sai dora hannunsa a gwiwa god is the great sai mutane masu ce god is the great su dora hannunsu a gwiwa to haka zai yi ya kawo raka a cikakke guda biyu kamar yadda annabawa gabaninsa da na gabansa da na bayansa duk suka yi don annabawa duka suna raka a ban da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan su tarihi ya nuna mana a cikin bible da sauran littattafai suna cewa raka a wuri biyu suke yi to shin wannan annabawan da suka sallah sun yi kama da wa da su ne ko sun yi kama da mu sun yi kama da mu fine ku ce uku saula 37 kada ku gaji zan gaya muku duka kafin a tashi annabi isa ya yi umarni da zaka daga cikin shiga-cikin addinin musulunci dai ya yi umarni da zaka a bayan ya kai da ya yi umarni ya muni da cewa Allah guda ɗaya ne ba Allah da biyu ba bai ya so a ce Allah da biyu domin da lokacin da aka nuna cewa kai shugaban mai kyau kana da girki sai fara challenge su cewa why call it thou me good none is good except Allah, uh, God and uh, except one who, which is God why call it thou me good none is good except the one which is God the one which is God one Not two, not three, which, which are God. Not two who are God, which are God, but one which is God. Sannan kuma a cikin the book of St. Matthew chapter 12 verse 29 to 30 yana cewa uh, the best of all commandments is as this Hear, O Israel, ya kama kunne sai ce, Hear, O Israel, the Lord thy God is only one God, And thou shalt love the Lord thy God with all thy man, with all thy heart, with all thy strength, and with all thy soul. And he alone, he alone shalt thou serve. Ina aloli guda biyu ko na ukun kuma? Abin da annabi Isa ya umarni da kan shi kenan. Ku ce hudu, sara talatin da shida. Annabi Isa ya umarni da zaka, da Nicodemus ya zo gare shi. cikin da book of St. Luke Sassafansirai, Nicodemus ya zo gare shi, cewa ya shugaba mai zan yi in samu rayuwa na hal abada. In samu rayuwa mai kyau a nan, in samu rayuwa mai kyau a can. Sai annabi sa ya ce, ka yi tambaya mai sauki, amma yana da wuya ku koma masu arzikin. Sai Nicodemus ya nima saukin shi, isa ne saukinsa da uyansa. sai annabi isa ya ce da shi to tun da kai mai arziki ne je ka kiyasa arzikinka kai shi ɗaya ɗaya arba'in da ko ɗaya ka ba matalauta sannan kuma talatin da tara naka ne sai nicodemus ya juya da fishi zai tafi ba kalama sai annabi isa ya juya da hawar yawansa sai yana magana don dama can yana magana yana murmushi Say in cewa it's easier for the camel to go through the eye of the needle than the rich man into the kingdom of heaven. Ya mafi sauki ga rakun ɗaya kofan alula da mai arziki ya shiga jana Allah. Amma bai dukan masu arziki ba don na faɗa haka zamfara sai na ga masu manyan lawani da masu manyan riga sun so tashi daga cikin mutane. Ni kuma su suka gayyace ni cewa zo sai san da na yi tunanin shi a waɗanda suka da arziki amma ba su a da zaka ne sai na ga ana dadawa a dan ni bai malami ba amma idan zan kawo aya ƙura'ani da ka zan kawo aya daban-daban daban goma daidai wanda ni na ce wanda yake da arziki amma bai fi da zaka bai zan ce da shi shi musulmi ba ne, zan ce kafiri ne ina da hujja yanzu idan na ce ba zan yi sallah ba na karya sallah na ce ba zan yi sallah ba yanzu ni musulmi ne idan kuma na da ikon azumi ba wani lalura ce yanzu daga yau ba zan yi azumi ba musulmi ne ni to ka baya cikin shiga cikin musulunci sai mutum ya ci da gangan ba zai yi ba ya ci gaba da musulunci don ana jin tsoron shi saboda alhaji bai kariya saboda shi mai mai kudi ne to duk wanda bai yi zaka amma yana da abin zakan kuma ya tabbatar da zaka a kan shi ne ina ce kafiri ne bai musulmi ba ne so ya tuba to ka gani annabi isa ya umarni da zaka ina gani wannan yan wannan mu na hannun hagu suna dan baku zaka nan ko ba ba su baku duk zama tare da kuke nan to amma musulman gari nan suna ba da zaka ko to shin annabawan nan da annabi nan da ya yi magana annabi isa ya yi kama da su a nan kinan ko kuwa ya yi kama da mu kama da la bari dan tabo bulin hani wanda su sun ci gaba da yi wato umulni din za ka samu yana na cikin littafi na guda alba'in ne eh, wannan eh, sunonin alibi isa a cikin bible sa guda alba'in ne amma musulmi na yin duka amma su ba su ayi ko ɗaya to haka sun ya yi kama da su ko kuwa ya yi kama da musulmi dama musulmi ne to bari ba gurin hani hani da na zana su a nan guda ɗari ɗaya ne da ishirin da uku idan kun lala in kun so san gaya muku ba za ku gaji ba sai ku zo na ku ji duka na ɗaya mu duba cikin the book of eh, ezekiel chapter 25 ezekiel 25 verse daga verse 18 sorry the book of ezekiel chapter 25 verse 6 verse 6 listen verse 6 ezekiel 25 verse 6 Allah a at bible yana cewa a ah, ai la'anci mai kafan hannu mai magana yana kafan hannu Baibu ya la'ance shi da kalma kaman haka I will destroy thee, I will cut thee out of the community, and I will cast thee into the hellfire because thou hast cast thy hand. Ni zan hallaka ka, zan yanke ka daga cikin al'umma, al'umma masu shiga jannan ba zan sa ka ciki ba, kuma zan hallaka ka, daga nan kuma zan jefa ka cikin wuta don me don kana kafa hannu to ko musulmai kuna kafa hannu a nan masalaci amma su suna kafa hannu a coci ko to a nan waye ya biyu umarni musulmin da suka bi umarni bible ko su suka biyu umarni to bible dama namu ne bi nasu bane ɗaya nan taula dari da ishirin da biyu sannan kuma the same book of Ezekiel chapter 25 verse 7 this time ya nuna cewa zai halaka ka zan kuma kashe ka zan kuma jefa ka a cikin wuta amma a bagilan mahaukata da ba za ka fita ba har abada don me don kana waka musulmai suna waka a masaraci amma su a coci wake-wake ake yi ba ni na tuna lokacin da nna kwaya mata na tuna da nna kwaya mata wato da salaka dan zama maman sata na kristin saboda na iya waka sosai yanzu haka da yawa mabin manta ba na kama na dinga yi na dinga yi amma ba na yi to a sai a nan musulmai suka bi umarnin bible kenan ko su bai su bi umarnin bible ba ko sun ci gaba da waka ko to a sai bible namu ne bai nasu ba biyu kenan ko saula dari daya da ishirin da daya The same book of Ezekiel chapter 25 verse 8 The same book of Ezekiel chapter 25 verse 8 Allah ta'ala nan ya faɗa cewa zan yanka zan kalaka ka zan kuma yanka ka daga cikin al'umma kuma zan jefa ka cikin wuta don me don kana rewa to ku kuna rewa a masalaci amma su suna rewa a nasu ko to shin mu muka bi mulmin bible ko su suka bi mulmin bible to uku kenan ko saula 120 daya da sannan kuma a cikin da book of uh, uh, the Thessalonians chapter 5 verse 4 an haranta a cikin bible kada mace ta yi ta tafiya a kan titi kai a bude kada mace ma yi wa'azi bainan maza da muryanta don muryanta tsaranci ne kuma fitowanta da kai abu da ma tsalanci ne Hamma chapter 5 eh, eh, eh, verse 5 na first Thessalonians chapter 5 verse 5 ina nuna cewa in kuka samu mata wace take tafiya kan titi ko yar wani ne ko matan wani ne ku kama ta da karfi ku aska mata kai don mai idan tana jin kunyan aska kai da aka mata to ta yi lidibi to kaga nasu dokan ya fi namu tsanani ko to su suna yin haka ba su yi amma musulmi ina yi ko to dari daya da goma sha tara ya sa can wanka ibada ba na san wankan da idan na yi da ti dan je in rusafta eh, eh, wannan na san da wannan amma ban san da cewa idan an hadu an hadu haka kawai sai a ce sai an yi wanka ban san da wannan ba san da ni a cikin musulunci na tabbatar da cewa a sai abin da yake a rubuce a cikin bible nan gaskiya ne amma ba su yin wannan wankan ba su yin wannan wankan muna gani chamber nawa a legal chamber nawa inda nake zama idan waɗanda suke da tambaya za su su tambaye ni a matsayin na lawyer yana kalon wani hotel haka to a baya da ni akwai church babban church sai gani akwai karuwai a cikin wannan hotel din sai ga mutum yana rike da bible a hannu sai shiga church eh, shiga hotel ngani ana kule kofa nna zo ne ka haka da ce a kule kofa mutum da bible hannu ambu de kofa ya fito da bible yana dole wando da haka de fito kyori fiyorin de shiga coci ba de. da ba kuma ma hannu musulmi shi rike qur'ani haka yana ya dakin karwai ba su bi umarni ba musulmai ne suka bi umarni ko da yake wata rana na wannan wa'azi haka a lafiyan bari sai wani sai ya tashi dattijo ne kuma an haifin shi a cikin musulunci uwar shi da ubansa ma musulmai ne sai ya tashi ya ce Allah ya ga hatu malam sai na ce a'a ni almajiri ne sai ya ce yana da tambaya shin kaji da nasu hausa kaman kashi mutum ya yi zina da matansa ma sai ya wanka? sai na ce mene mai gaji fada ya ce ah mutum ya yi zina da matan ma sai wanka? sai na ce da matanka yi bai zina ba ne da matanka suna ne sai ya ce to da mutum ya yi wannan da matanshi shi dole ne sai ya wanka ne sai na ce me kake nihi in ce a'a in dai dole sai wanka to wana ka wa'azi daban don mai abin da shi ya sani dai na dina shi dattijo fa abin da shi ya sani idan ka yi da matan waje ne sai ka yi wanka amma da matanka bai sai ka yi wanka ba don haka malamai ku bincika da kyau muna da muna da aiki sosai a gabanmu ku bincika da kyau ku taimaka muna da aiki sosai a gabanmu daga wannan dattijo sosai a so sai na yanzu haka ya fi ni so nawa kuma yana tinkawo cewa an haife shi ilin su mu ba mu san mu yi magana a gurin su ba ai mu an haife mu a musulunci kai da ka shiga musulunci a taka rana ba ka gaya wa mutum to zina sai a yi zina babu a tsarin musulunci laifi ne ba san inda ba san abin da zai jahala shi ba sai tuba don haka ba yarda da shi ba balle tana ce an yi wanka ya yi kyau amma suna suna shine ko ma ba ka tara da mace ba ko mafarki ne kake yi ka fi da mani dole sai ka yi wanka in ma ko tunani kake yi ka fi da mani sai ka yi wanka wannan an san da wani amma ban san nazinan nan ba nazinan na bai kai ga san ko wanka yana yanke shi ba ni da wannan ilimin don ba haife ni a cikin musulunci ba gaskiya to ka ganin na cikin su ban san wannan wanka ba to sannan kuma the book of Leviticus chapter 15 verse 19 ya ce matan da aka kwana da ita nan aka fi da mani. ko ita ta fitar ko bata fitar ba in dai mutuka an shige ta kuma an fi da mani a cikin bible ce in an fi da mani dole ita ma ta yi wanka da ruwa mai kyau ko bata fitar ba in an fitar mata da mani to dole sai ta yi wanka da ruwa mai kyau sannan kuma da Leviticus chapter 15 verse 20 ya ce mace wacce ta gama jinin haira sai ta yi wanka kuma ba su yi eh, Leviticus chapter 15 verse 23 ya ce mace wace ta gama jinin postnatal postnatal bleeding eh, jinin haihuwa ta yi wanka to su ba su san da wannan ba amma mata mu na musulmi ba su magusar da wannan ba mun sani sannan kuma an aka umulce mu da cewa inda duk kake da musulmi dan wanka duk inda a cikin bible duk inda ka ga mutum dan mutum ko daga ina ya fito in kuka hadu dan wanka ne ka so shi kamar yadda kake so kanka to su a wannan babu a tsakanin su wannan babu a tsakanin su eh, idan wanda bai roman catholic ba in ya gamu da eh, eh, roman catholic sai gani kamar bai ma dan wanshi wanda yake protestant bai so roman catholic roman catholic bai protestant ma ga ili ili so coci ma yanzu sun ma yin yawa yana barkatai ba su a kuma kaunan juna amma mun musulmi menene ya sa yanzu aka samu a gaba don the book of liberation chapter 11 verse 21 ya nuna cikin bible cewa al'umman annabin karshe idan suka bayyana a duniya za su mallake duk duniya ko ina za a same su ba inda ba za a same su ba sannan kuma don a tabbatar su ne to za ka same su suna magana murya iri ɗaya sannan kuma suna aiki iri ɗaya to a karishe hawa na duniya iko duniya zai koma hannunsu a cikin bible to shi ne 1954 a nan jos aka zo na ake yi mitin ni ina cikin wannan mitin by then i was a student uh, a cikin christian theology ina nema degree in christian theology ina cikin wannan ni ne ma nake rubuta minute don kan williams shugaban kasan america na wannan lokacin sai ya yi ma sani cewa shin a wannan ranar a wannan lokacin aka bude masalaci na vatican palace gidan papuro mama akwai masalaci gidan paproma gidan paproma ma akwai masalaci saboda ma'aikata waɗanda suke musulman su suna kala a gurin yanzu haka masalacin ma na haka ila yau to sai kan william ya gani haka cewa wai a gidan paproma ma an yi masalaci to shin a don national capital da duniya yanzu ina ne babu masalaci sai aka ce babu answer was negative duk akwai masalaci ko ina sai ya ce to akwai a duniya akwai inda babu coci za ce da yawa da kasan maka ba za a samu coci ba siriya ma da yake kasan coci ne aka kwatin babu coci iraq babu coci basra babu coci yemen kofar ba da yawa a kan daular wancan a itin daular larabawa akwai guli da yawa da ba za a samu coci ba sai ce to musulmai akwai wa'annan suna yaren su daban wannan suna yaren su daban wannan suna yaren su daban ne sai aka ce a da larabci guda ɗaya da ake yi kula da musulunci sai mutum biyu da metasine da ibrahima suka ci gaba da aikinsu sai aka tura metasine kan aka tura ibrahima zuwa niamey to metasine da ya tafi kano sai ci gaba da ilina shi aiki yana haramta halal yana halalta haram yana ili ili ba abin da bai yi kuma malami ne da Allah zai kama shi sai wata rana mata a shi a wani lokacin daga Rome yake zuwa da abincin shi da komina shi daga Rome yake zuwa to sai a wani lokacin sai wasu samarin da suka zo suka sauka a kano a filin jirgin sama na kano aka dubo kato kato na abincinsa sai suka dunguma zuwa gurin gidan sarki muhammadu sunusi alaiki kansa da suka shiga gidan sarki sai suna yi ma inda matasi ne yake sai muhammadu sunusi sai fito da kanshi ta gani sai a yaya wa'annan kaya na wani ne sai aka ce aina malami da ake neman ne to wani malami ne a kan katon nashi aka ga emblem wato kambari na paproma a kuma da a kai ga malami musulmi to abi kayan na ji a san wanda za a kai mishi idan kun kulula in ya kaluba to ku zo ku gaya mu wato ya tula wakili ya a kai su gidan mai tasiri to suka je sai kalula idan ya kalba kayan to zo ka gaya mu in kuma ya ci bai kalba kayan nan ba to zo ka gaya mu da haka kai kayan sai mace tasiri ya karba a baki alaikum ya zuba kaya ya salmi mutane su kuma sun kama hanya za su tafi so wannan kuma ya zai gayawa sarki kano so ya ce a a wannan ba zai zo na kano ba kaga dalilin da sarkin kano ya fi da shi daga kano kenan to 1978 sai abubakar ya dawo da shi akan wasu dalilai na kanshi saboda ya eh, je eh, yi abin da ya rai da tare da su da ya ci gwamnati ya samu eh, governorship din sai na gani kamar ba Allah ne ya bashi ba wannan ga wanda ya bashi don haka ya dawo Kano gaba daya ya ci gaba da bashi sa akan wasu abu na gaya mishi ni na rubuta wannan a cikin Anyagolu panel 1981 Anyagolu panel wannan magana na to shi ne ya hana ya hana shagari fito da white paper cewa idan aka fito da white paper da wannan maganar ka ciki zai kawo wani tashin hankali daban domin mai idan chairman ma na na na din justice yani agolu christian ne sai kuma ya ga cewa a sai mai ne yadda muna ganin shi na sai christian ne da musulmi ba ne su za su yada kuma musulmi za su yada kaga zai kawo wani tashin hankali shi ya sa shagali bai fito da white paper ba har yanzu wa ya ga white paper ba wanda ya gani to ilin kula-kula ne a cikin ilin kula nan a cikin jari na uku eh, da ya na eh, eh, sorry 1192 AD 1192 AD to aka rubuta bisa ga umarnin Emperor Habakkuk aka wallafa littafi jawahiri ma'ani Bishop Gregory ya wallafa jawahiri ma'ani a cikin jawahiri ma'ani musulmai suna amfani da shi kun kun lula popol a zamanin da ake yaki popol ya fito koro ya ce rabu da su ai rabin fiye da rabin musulmi more than the half of muslims today are in our bosom don me littafi su mun amfani da shi da wahiri ni akwai abin da ya fi sallah cikin shi jawahir ma'ani akwai abin da ya fi ma eh, Qur'ani a cikin shi idan kana shaka ka je ka doko jawahir ma'ani ka bude safi na dari da saba'in da ɗaya ko kuma safi na dari da talatin da biyu za ka gani cewa salati kwaki wanda ana karanta shi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ungulik wal hatim liman sabaqna fil haqq bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wal alihi haka kadalihi yawmi kadalihi azim ya fi daga karanta Qur'ani sa dubu shida to yanzu yanzu da dama na yanzu ka bani Qur'ani kace in so maka Qur'ani ai at least in na kashe a ayyuka duka ba zan yi ba didin na yanzu sai na kwana uku kafin sauka kur'ani amma wannan a cikin minti da ya zan yi ko uku ko hudu to me zai sa ina ina ina Qur'ani kuma ga abin da ya ma fi Qur'ani to Allahumma salli wa sallim ala aini rahmat rabbani yat wal yakutati mutahaqiqati haidati zuma kazifuhum al ani da sauransu ya fi mata kai sallah to na bata lokaci nan na Allah? to don a bata addinin musulunci ne ni ba san da wannan na san da wannan tun bai zama musulmi ba na san da wannan tun bai zama musulmi ba don a bata addinin musulunci ne to da kula-kula il wannan don a dai ba ta addinin musulunci suna da dama wannan stage muke yanzu nan stage na goma sha shida ne to balin ta zo wani bangare kuma shin su kan shi su kan su sun san matsayin Allah kuwa wannan abin da muna kiran Allah sun san shi kuwa in ma sun san Allah na kawo misali a nan a dari biyu da talatin da biyu cewa Allahnmu daban da Allahnsu in ma sun san Allah Mu musulmi mun san Allah, Allah yi nawa ne, guda ɗaya ne. To amma ku taurari, in wannan Allah nasu in shine ma Allah namu ku bani labari. Allah Allah a cikin suratun la'adan yana nuna cewa ido ɗaya bai sai kai gare la ya dalaka hu absar ido ɗaya bai sai kai gare shi ba amma shi yana ganin kowane ido yana gani ko shi ba amma shi yana ganin kowane ido yana ganin kowa yana gani idon kowa amma ido daya bai sai kai gare shi ba me zai faru a cikin the book of uh, Exodus Exodus chapter 44 the book of Exodus chapter 44 annabi Musa tare da mutane saba'in da hudu sun hau sama sun je sun ga Allah da da suke zo suna zuwa Allah yana zaune akan kurshiyunsa da Allah ya hange su sai Allah ya ga lailai ya yi baki sai Allah ya mike tsaye Allah ya mika musu hannu suke yi hannu da Allah the Lord God of Israel how are you shin wannan musulmi zai dauka cewa Allah na shi kina aka yi hannu da shi haka to shin Allah ya kai Allah ta'ala bai fi hakan ba bai fi wannan masayi ba Allah ya fi wannan masai in Allah mun ne shine Allah su to sun yi kariya nan Allah mu ya fi wannan masai idan Allah ana yi a gani shi yanzu ga yunwa a kasa ga uya eh, eh, eh, su a gabani mu sun zama a zalumai Allah na gani su a gabanin mu su zama makaryata Allah na gani su a gabanin mu ga da suke zama yau Allah yana gani to ba za mu tafi tunda muna gani wannan Allah mu tafi mana mu je mu juya mishi mulki mu ce daga yau kai da Allah mu kuma ba mu sa wani ya zama Allah mu tunda yana gani wannan kuma ya kyale su to ba a ganin Allah balantana ayi haka ana ganin Allah annabi Musa ya nema ganin Allah isara kawai aka nuna mishi cewa ya duba wa can isara kawai da ya jujan ya zoma ya kora Allah ya fi karfin haka ɗaya kenan za ka samu ili ili haka dari biyu da talatin da biyu a cikin litaji. na biyu barin kara muku kaɗan na biyu Allah mu bai ya bai ce la ta hutu sunnatun wala anawu gangadi ma bai ya kama shi balanta na bai ci amma Allah su a cikin da book of Psalm Psalm chapter 76 wata rana yaki yana nufa gari yaki zai sai kuma annabi dauda ya rasa inda zai yi ga shi Allah na kunci akan simfidan shi yana bacci ga kuma yaki zai shigo gari idan yaki ya shigo gari zai kuma halaka garin duk da Allah ciki da daga lokacin ba mu da Allah kuma sai kai hannu yana tashin Allah awake awake awake don necklace sai Allah ya tashi daga baccin shi kamar mai karfi wanda ya bugu da giya in je bible kaji irin wannan lafazi da aka wa Allah wannan lafazi da aka eh, eh, eh, dangana wa Allah wa ya zubila to shin wanda ya tashe Allah daga bacin shine jarimi ko kuwa Allah da yake tashin shi daga bacin to musulmi ya yarda cewa Allah mai bacin nan shine Allah shi to sannan kuma Allah mu yana cewa a cikin kur'ani khalaqan na samawati wal alalli wa ma bainahuma fi ta ayyam ma ana min lugub mun halici tama da kasa da abubuwan da yake biblinsa a cikin kwana shida amma abin da ya kama da gajiya dai bai shafe mu ba to amma Allah su a cikin the book of Genesis chapter 3 ya halici sama da kasa da abin da yake bibirinsa a cikin kwana shida a na bakwai sai Allah ya huta ya yi refresh wato ya sha kwaya saboda ya ji dadin tashi aiki a wace garinsa to wannan Allah mai huta wannan kuma gaga idan akwai hankali a nan ku duba amma nan da Allah yake hutan da suke ce Allah yana hutawan to a ne kuma za su taru a cocunan su suna a coci coci to shin wa yake sauraron su Don arewa yana hutawa akwai hankali a nan kuwa to ku ji kuma Allah mu a cikin Kur'ani la yukhfa alaihi shay'an fil alalin wala fi samai ba abu da yake koyuwa ga Allah mu a cikin a nan duniya ma salalin kasan nan balantana can sama amma Allah su a cikin the book of Genesis chapter 3 har yanzu da annabi Adamu da Hawwa suka ce ayan itace sai suka ji Allah yana taka eh, wato suka ji Allah na zuwa sai sun ji kunya don sun saba wa Allah da suka ji wai Allah da kafa yake taka wato ji Allah yana da kafa kuma sannan ku ji wai ganyayyakin ajana yana akwai bushe su ganyen ajana yana bushewa to wai bushe sun ganyen da ya zuba kasan da Allah yana taka shi suna jin cha cha cha Allah na zuwa sai suka yi ta maza maza suka zai suka ɓoye a gakashin wasu ganye a cikin aljanna Allah ya zo yana ita nima Adam Adam walayo da kyar Allah Allah ya gaji su ma sun gaji da ɓoyewa sai a class suka ce tewe a sai Allah ya ce oh you are there shan wannan Allah nasu wanda bai gani nan shine Allah mu akwai bambanci a tsakanin Allah mu da an ko to sannan kuma bari kara musu kaɗan Allah mu al-aziz al-kawiyyu al-aziz ne al al-aziz yana da ƙarfi mabuwayi ne kuma Allah karfi shi idan za a haɗa dukkan Amalikawa da dukkan Russia da duka England da duka Japan da duka China da duka German har da mu ma ciki kowa ya je da kuma kami, mu taro za mu iya yi yaki da Allah to amma Allah su a cikin the book of Genesis chapter 6 verse 32 annabi ya yi yaki da Allah da mala'iku da mutane da ajiyar gaba daya sanda ya kama Allah ya kada Allah kasa ya zo na kan uwar cikin Allah sanda Allah ya ce kada ka Allah kanna, na yi solanda daga yau sunanka ya zama Israel. Me kuka fahimta ga wannan? wanda wanda ya kada Allah shi ne jarimi ko kuwa Allah da aka kada shi a kasan wani za mu wa to wannan ku duba yanayin il wannan shin masu il wannan ka je ka bi su ce shi ne addinin ko kuwa waɗanda suka ya cikin suka fahimci wannan suka malaka wannan hankali Allah ya kunna musu fitila za su ci gaba da wannan don haka na bata duka a fita a koma addinin musulunci don musulunci ita ce addini fahimtan haka gane nan haka yau shine wato ina amfani da wannan na san cikin cikinsu ba na magana ba na wani wa'azi sai dai in doka ina waka ina waka ina lela waka ili nasu don na yiya ina waka nna waka idan ina waka sai the bible hannuna sai su ga kaman wani sago wani bakon pastor ya sigo gari kamar yadda na zo nan ba zan zo wajen musulmai ba san je kan titi inda bai gidan bai masalaci ba bai gidan kowa ba sai su ma waka ina waka sai a kaiwaye na idan aka kaiwaye na sai juye ina wazi daga cikin daga cikin bible a'a ni ne ko yawa zan ga wanda kan koyi shiru da kanku daga gani haka sai na duba na ce abin da ya fi dacewa ga rayuwar nan bali idan wato da na kwakwalwa tukuna kafin wannan aka lura ni da hantar wato idan na shigo gari haka sai ta waka ta waka da bible hannuna in haka kawai na labakon pastor ya zo sai ma musu magana ku bude guri kaza ku bude guri kaza in haka bude sai ce me za mu gani a gurin ga abin da musulmi suna yi a sai musulmi suna yin kaza sai bai laifi bane ya kamata mu ma mu yi haka in bude guri kaza ka karanta ce to gashi musulmi suna yi kaza sai bai laifi bane ya kamata mu ma mu yi haka a karshe sai ce to idan aka ga duka sai daga nan sai a ga a samu da yawa an zoma musulmi idan kuna so idan kuna so a yanzu hakan ma a yanzu hakan ma ku kai ni wani koye a nan kusa ku kai ni wani koye a nan kusa ba a sani ba kada ku nuna cewa kun sani kun doki bible soma yin haka in bai babban liga na ajiye in sa ilin in sa eh, eh, court da tie in je in koma gulin don na yi a tayi sosai don na ni lawyer ne eh, in eh, eh, koma ina yi ku gani zan tara muku na kwanan in zan tara muku to a haka ne yanzu haka akwai wani makarantar da ana ce wato kafin kai ga haka da na zo Benue State University duk wanda ya yi karatu a Benue State University a cikin wannan shekaru zai shaida ni idan yana na nan na zo na samu musulmi guda goma sha hudu ne da na zo Benue State University 1995 na za samu musulmi guda goma sha hudu ne sai har ma hata ma wata mata ana ce aisha daga nan jigawa har ta auri wata professor wani professor ahmad mafra nyamli da musulma ta ji ta auri anni nyamli na tambaye ta mai dalili shi to ai ba koya min musulunci nan ba iyaye na musulmi ne amma ba koya mun ba to nan sai taro yana bata mun rai sai na je na littafi dan karami ne a lokacin na dan littafi na nuna matsayin addinin musulunci a tsakanin musulunci da sauran musulmai eh, da sauran addinai to da nayi wannan littafin sai na bayyana kadamar da littafin a cikin university a take a wannan ranan a ranar da na kadamar da littafin mun samu musulmi dari biyu da goma sha ɗaya. To, amma kafin mu kawai shekara musulmi ya zama dubu biyu da dari shida. Sai hama mu yi masalaci. to sai aka sa na gaba aka ce wai zai mai da university ya zama in, uh, islamic university don haka aka soma dai aka soma dai zama na university ya soma rewa ana dai ana yin haka ba fidadi ba a domin me idan na tashi na tafi what course da nake koyewa ina koyi da law at advanced level ina koyi da abin na international law kuma ba wanda zai a karanta da international law din to ba ma a kore ne to a ƙarshe da abun ya ishe su aka tusa wa gwamnan rai sosai fastoci suna kai kara na ana bi sai a ƙarshe sai aka ce to in dakatar in bar aikin in bar koyarwa sai na ce to madalla a yanzu haka ba mai ba wanda yake apply for international law agreeing kuma don an zo sai a ce ba ba wannan course ba mai koyar da shi sai a tura su zuwa ga wani university ko nsuka ko wani guri ba mai da na ba guri ba bai karanta da wannan kwas a yanzu haka to ni kuma na ce ba zan bar muku ba zan zauna a muku sai makarantar su na Institute of Christian Theology to da na je gurin da littattafai na idan na je san ba su kyauta amma na zo cikin musulmi san sai musu to da na je na ba su kyautan a yanzu haka student na wannan makarantar akwai dari biyu da saba'in da ɗaya nasu yanzu suna na suna ilimin musulunci a gidana. sun manta da pastor wato degree award institution ne inda eh, za a samu digiri a zama level one level one daga nan bauchi ma akwai daga ko'ina ana tura students zuwa gurin domin isa ya degree award institution to yanzu akwai student na wannan dari biyu da saba'in da daya suna na a makarantar na wayo suna dokon ilimi amma gwamnati su ana gaba in je in rajista in je menene na wannan makarantar ni ce duka zan yi to amma saboda dalilin rai kwakwai mutuwa kwakwai ni yanzu shekara 64 ai bai sekara 24 bane to haka in fito da littattafai nawa in na zo wurin musulmi in kuka ku kawo na ta kage a yanzu haka ni ne national legal advisor na Jama'at na nasir islam amma basu ata a mu kai ni kobo ni national legal advisor na izalatul bidiya wa ikamatul sunna amma ba su a kobo ni ne national legal adviser na supreme council for sharia in nigeria tambayi imam eh, eh, ibrahim idris ku tambaye shi don shi member ne na supreme council for sharia in nigeria ni ne secretary na committee malamai dahil bauchi ne eh, chairman na committee malamai ku tambaye shi ba wanda yake bani kobo daga wani organization ni nike nima wannan littafi ban yi shi ba tsohon moto ne Honda 86 shine na je na sayar da shi na mallaka wannan kudi na yi littafin. To a littafin kuma sai tamke ni ina samu na musanta da mutane sosai. Sai na ce to idan na sai a gare su haka idan yau na mutu salan jama'a musulmai ba su karanci wannan littafi ba. To daga nan in aka karanta wani da Allah ya bashi fasaha Allah ya bashi hikima sai gina kan abin da ya gani na yin sai ci gaba amma ina gani haka zai fi dalili kenan da nike bin ku in je daga wannan gari zuwa wannan gari zuwa wannan gari nika bin don in sanar da jama'a musulmi bai kudin da zan samu a wannan ita ko ba na ci kudin da ne samu idan aka bani guda ɗaya to na hada biyu guda uku kudin littafi nan sorry na hada biyu na kudin littafi nan yana bani uku za a buga min sabo uku idan na hada kudin guda biyu za a bani uku a sabon uku don haka idan na haɗu abin da zan saya sai da shi ina kai wa aminu mutala nyako dan wajen mutala nyako na adamawa na eh, eh, chairman na manoman najeriya tsohon sojan nan eh, adamala nyako dan shi ne a kaduna malali locust sai ta buga mu duk abin da aka bani duk wanda ya saya ina gani kaman ya yi sadaka ne saboda kudin haka zan tafi da shi in je bugo saura in kuma in yi amfani da shi idan na gama raba da shi duka kyauta ba ni da wani kudin da zan sake yi kaga karfi na ya kare a nan zan sake yi kuma to yanzu ba na aiki kudin ma retirement na wama an ki a bani domin in an bani na yi niyya zan kafa islamic league a mukudi har ma na je na yi ah, international eh, eh, Uh, uh, abin na course na international uh, abin communication a can Amsterdam University Amsterdam University Holland a nan na yi course na international communication saboda idan na zo Nigeria idan na retire ni wannan da kaina to an kiya ni nawa kudan to sannan kuma abun ganewa a nan shine musulunci shine a saman kowane addini babu wani addini sai musulunci littafin bible ina kalbalance ku ko wanda kuke zaune na kuna ji na yau kowa zai yi nazari idan aka samu bible a kristanci a cikin bible a zo a gaya mu ni san ci gaba da nuna muku musulunci ku leka musulunci da kyau musulunci shine addini kristanci ba addini bane ke kage kage ne kamar al misali kaga 1971 a lokacin already ina ina lawyer idan na yakubu ga wannan shi ya kage haji na kristanci babu haji a bible babu christmas a bible babu akwai abubuwa da yawa yana na cikin littafi nan guda goma sha hudu da babu a bible amma an yi ana yi yau kajin dalilin da aka samu haji a nigeria wato na zo na a Amsterdam University na karanta na yi karatu a gurin shekara biyu na karanta kuma shekara biyu don ka samu master degree baka tafi sai ka karanta ka dole dole sai ka karanta a gurin don in kai daga wani waje ka zo na banga mutum Dutch ko daya ita zai zai tafi aikin haji ba na zo na a San Huston University shekara shida ina koyi da international law a San Huston University London banga mutum gurin cewa so ɗaya zai tafi aikin haji a Jerusalem ba na na eh, new jersey state university america inda na sadu da laila jibril na sadu da shi yana karanta da english ni kuma ina koyi wa ina koyi da turawa english ni kuma ina koyi da turawa law muka hadu a gurin ban taba gani mutum america je university eh, jerusalem akan matsayin ibada ba Jerusalem ma ku duba cikin the book of St. Matthew chapter 23, Allah ya ce, Woe unto thee, O Jerusalem, thy iniquity have been known upon the mountain under the valley, when next shall thou be clean. azabai tabata kanka kai Jerusalem miyagun ayyukanka ya shahala a duk duniya wato sama eh, kwari da tudu duk miyagun ayyukanka ya shahala wato a duk duniya kenan yaushe zaka karkaka ni zan doki ni na ina cika da ti a jikina ina nufi zan je wanka in yi clear sannan kuma sai na je samu swayin fatu wato kwatamin alade na ya ruwa a jiki shin na fita da tsafta ko kuwa mene to Jerusalem kuma galin da ba yi da tsarki kuma Allah ya kai kosin a cikin eh, ya la'ance shi a cikin Bible cewa woe unto thee O Jerusalem thy iniquity have been known upon the mountain and the valley when next shall thou be clean yaushe zaka tsarkaka kaga har abada Jerusalem bai tsarkaka ba ku duba har rayuwa na politics na zamani ya kuke ji Jerusalem Isra'ila ya suke yadda su suka haka sauran duniya suke eh, to da a je gurin to kaga dalili wato ku ga wannan 1971 sai ya ce kudi foreign exchange da aka yi wa musulmi suna tafiya maka yana kashe kudi Najeriya da yawa don haka a gina Ka'aba a nan a Plateau jama'a musulmi su dinga zuwa suna da wafi a gulin wasu kasashe na kusa su dinga da wafi a gulin Ministry of Tourism na Najeriya dinga samu kudi shiga to shine Eh, eh, Ibrahim da suke Sakataren jana na Jama'atin Nasir Islam, da Justice Basiru Sambo, Deputy Secretary jana na Jama'atin Nasir Islam, da Sarkin Katsina eh, Usman Nagogo. Wato, ni din nan tare da Aliyu Keita, Aliyu Keita shugaban 'yan agaji na Jama'atin Nasir Islam. Da muka ga wannan faifan Nigerian citizen, muka ga wannan Nigerian citizen, lada New Nigeria ne, da muka ga wannan faifan sai muka dauka muka tafi katsina ni ina daga cikin da mu muka tafi katsina kaje muka nuna wa Usman Nagogo ni din nan nuna wa Usman Nagogo kaga abun daga wani ya kawo sai da ko telefon yace ah, Haruna Rashid dan kashi de me kake yi gobe mu hadu a Kaduna to sai aka aka taro a Kaduna aka hadu a Kaduna aka tsara na aka taro to sannan aka zabi Usman Nagogo ah, Haruna Rashid sarkin Gwando Ah, ah, halilu benji gran kadi na sokoto eh, eh, eh, sa mm, mm, wani ne ah, mahamud gumi abubakar mahamud gumi allah ji kansa da kuma justice basiru sambo da kuma secretary general alhaji wani ne wani ne da suki ibrahim da suki sai su shida nan suke je suka samu jana yakubu gawan sarkin eh, katsina ne ya yi magana a lokacin sai ya ce gashi ga wani mun zo ka yanka mu ah, ya kawai kun zo in yanka ku eh muna so mu yanka ka yanka mu ba ma so mu rayu mu koma da rai mu gida sai ga wani ya zan yanka ku daga zuwa ko ya ce yanka ku ce eh ba za mu yi a hana ka abin da kai niyya ba don kai ne shugaba iko duka yana hannunka to ban haka nu ba za mu rayu mu ga haka ya faru ba kace za a gina ka'a ba a a Jos. Ba kai kaɗai ne kahiri wanda yake shugabanci mutane ba. A kasan England kafiri ne yake shugabanta. America man da kuna koyi da shi kafiri ne yake shugabanta koyi na kafiri ne ba wanda ya gwada ya ce zai yi ka ba a kasansa sai kai don haka mu ba za mu rayu mu ga haka ba ka yanka mu kaga dalilin da ya na ya kuma shi to shi kenan tun da yake haka nan ne ba ku ne kadai za ku ji galaba sana gwamnati ba sai ya rubuta ya yi haji na na Kristen, kaga dalili da aka samu haji na Kristen kenan don komi nasu suna kwakwai a kishin musulunci yanzu muna magana shari'a shari'a mu mu yada za mu yi shari'a daga qur'ani su ma su yi shari'a daga bible ya gagara don bible bai yiwa a yi shari'a da shi kamar al misali a cikin the book of Deuteronomy chapter 11 aka ce aure dole sai an kawo sadaki dole kuma an yada an baka sannan kuma da shaidu don haka duba cikin the book of Galatia eh, chapter uh, eh, 16 verse 21 aka ce aure yana gina shi akan soyayya ne wanda idan kana so yar mutum in ka ganta kana son ta ka sa mata zobe kawai ta zama matanka ko iyaye su sani ko su kaga sabani ko to cikin da book of Deuteronomy chapter 3 eh, verse 11 ya hana cewa kada mu kusanci giya balantana mu sha a cikin da book of Isaiah chapter 7 ba san wani ce duk wanda ya dauko kofin giya ya ba dan ya cuce shi daga duniya hal abada sannan kuma da eh, book of eh, eh, Thessalonia ce a sha amma kada sha da yawa to sai yi magana ya saba nan yi magana ta akwai sabanin maganan Bible nan na kawo kusan da yi biyu yana cikin wannan littafi dan kalamin littafi nan sabanin Bible to don haka su ba za su yada su yi shari'a daga Bible ba mu kuma muna nema mu yi shari'a daga ana ko menene ana koyi da musulunci akwai abin da da kaga coci an lufe shi ya lahadi sai lahadi ake budewa amma saboda koyi da musulunci yanzu ana bude koyaushe idan sun gan dama abin da na fada a gidan professor samson Amali uh, sorry uh, Abdulmalik Ujo da ya musulunta da dukan family din kenan wata rana an musu mutuwa wata rana an musu mutuwa sai na je ta'adiyya a matsayin na musulmi kuma makwabtan mu ne da na tashi daga gurin sai suke ma yi da ni sai ga wannan baban shi pastor maman shi pastor gashi kuma yana da ilimi amma ya dai shiga addinin Hausawa ya dai gashi ya shiga addinin Hausawa ya kanshi ya tabu ya shiga addinin Hausawa sai kama an naji kama an soke ni da mashi ne sai na dawo baya na ce baba babansu mahaifinsu sai na ce ka gani na zo taziya an muku mutuwa matanka da yake uwarsu ta mutu shi ne na zo matsayi na musulmi kuma mako mu ne amma ga da zan tafi in su zo mazage na sai ce a'a rabu da su kai hakuri su a'a bai magana ya hakuri bane magana addini ne bari ka nuna mana wa da ni da su wane ne mahaukaci da zalikaci sai na ce kai baba in dai za ka yi adalci gaskiya kai mutumin yin adalci saboda Allah ne a matsayin ka na dattijo ka haife ni ka haife su ka ga mana gaskiya ka yanka wannan hukunci gaskiya kai ne ka haifi ɗa ya balaga na ɗa farkon ya balaga amma bai gani ka baka ganin shi sai ka je yana Lagos yau gobe ka je ya fashi a Sokoto jibi ka je ya yi ruwadi a Katsina ko a ina to kana ji haka amma bai zai taba zuwa gida ba ko amma ba da maka ce bai ɗanka bane ba kai ka haife shi kowa ya san ɗanka ne na biyu zai zo ya nuna maka kirki yana zuwa kowane lahadi sai zo ya gashe ka ya gashe ka ya tafi sai wani lahadi zai zo kaga wannan yana da kirki ko sai baban ya ce ya ji zaka yana da kirki sai ce to dan autan nasu kan a cikin su ukun nan kowane rana zai zo wajen ka so biyar ya gashe ka kowane rana ya zo wajen ka so biyar ya gashe ka shin a cikin ƴaƴan nan wani zaka fi so ja zan so wanda yake ni so biyar mana ko mutuwa na yi a cikin dake ya yi a sun ta gawa na amma wannan wai zuwa lahadi lahadi nan Ayi ko na in ya tafi kenan na mutu sai wani lahadi ayi ga wannan zai yi wari kafin ya ah. zo sai na ce to kai ma kenan se Allah ne ka ce kada ya so musulmi musulmi yana gaida Allah to biyar a ranar daya kristan lahadi lahadi yake zuwa pagan kuma bai san da Allah ba ah. sai ya ce kunji wanda kuka ce mahaukacin kaga abin da ya siya ya fada to daga nan Se sai na ce a ah, ku tsaya abin da sanan da nike yi ina bible duk abin da nike yi ina bible sai ya ce kai sallah man da kaga na bible eh ni da ce uh, na bible sai sai ya kira ƴaƴan shi waɗanda suke fastocin su uku ne babana shine cikon da ya zo na hudu sai suka zo na sai ce yau muna zama makoki jibi ka zo in tambayi ka ka fada inda wayannan suke a cikin bible sai babana ya ji daɗi za a taro mun daga nan kuma ko za a mai da ni kristan kuma don za su taro sai aka gayyaci fast babana shine cikon da ya zo na hudu sai suke zo na sai ce yau muna zama makoki jibi ka zo in tambayi ka ka fada inda wayannan suke a cikin bible sai baba na ji dadi za a taro mun daga nan kuma ko za a mai da ni kristan kuma don za su taro sai aka gayyaci fastoci maimako hudu a wannan nan don a kasan mu akwai fastoci da yawa a wannan nan sai fastoci guda bakwai aka hada mun sai baba na yana murna yadda zan yi in kubuta daga mutane bakwai nan ni kadai har da jatumata Eh, eh, pastor ce amma bata zo a wannan ranar ba to da aka hadu sai na sai na ce a bude guri kaza a ga abu kaza an bude sai ce ko mun fasara sai sai shiru shiru shiru ni kuma sai fada a bude a fasara sai shiru shiru shiru sai sun yi man fada sai babban nashi nasun sai babban nasun sai dai sa hannu felin abun da na pastor da yake a wuyan eh, Abel Ujo shi ya hannu ya fit gashi daga yau da ni da abun da na haifa duka za mu zama musulmi tun da yana fada kuna cikin wannan abun tukuna kafin a haife shi kai sai nuna babana kai ka haife shi kuma kana cikin wannan kafin ya cikin addinin wannan kafin ka haife shi kuma yana magana ba wanda ya musu a sai shi ke da gaskiya kuma littafin nan naku abin da yake fadan kuna gani a naku littafi bai shi wanda ya shi ya da shi ba ku amma don haka nawa zan biya ka da ni da mutanen ma su ga mutuncin ni ban ba da komai ba sai ce a'a na kana bai na gaskiya ba an ce ana ba da rago ana ba ni ce to ni ni dai ban ba kowa rago ba don haka in dai za a ba da rago ni ne ma zan baka rago kuma ba ni da shi to daga nan sai na kira liman na gelin sai suke zo jama'a suke zo aka musulunta da su family gaba daya sun zama musulunta to kun gani don haka littafin idan aka yi da sallah wani sai alaba ko uku ko hudu ko kuma biyu wasu wani sai a daga nan wasu sai a daga nan wanda yake bukata sai ya fansa nashi ya like ga abin da ya like ga abin da salaban da na kawo muku don haka ni mai yiwuwa ne a sake gani na don saufa ya riske ni mai yiwuwa ne ba za a sake gani na kuma ba sai dai na bar ku da litashi. idan mai hankali ya duba kuma ya kara wa kanshi hikima idan kana da aboki wanda yake kristin ba shi ya e nazari ka ba shi time zan zo kwana hudu ko kwana uku kai ko sati ma nazari ka bani abin na zai yi nazari in ya ci gaba da wannan addinin zai ci gaba da shi a kan musulunci ne gaskiya kamar yadda na yi da labarin Matthew Kuka ina makabula da mutane suna zama musulmi amma Matthew Kuka ya tabbatar mu da cewa lailai musulunci gaskiya ne na ce alhamdulillah ya ce ka zama musulmi sai ya ce shi dinan idan ya zama musulmi to shi ne national secretary na kan yanzu wani aiki zai so mai iya zama irin wannan matsayi don haka shi ba zai zama da zai sake ba in ya ko sake ya koma square zero to da ya kai shi wani matsayi to zai ce to shi kina idan matsayi daga Allah yake ni din nan ba ni da secretary na kan ne amma kuma yau ina ina bin duk Najeriya fada aji to haka Allah sai ganda ma sai sa matsayin da zaka bi duk Najeriya ka fada kuma aji sai ce in bai shi anan sai ce to Allah bai yi alkawari dukan mutane za su ga aljanna ba za akwai na uta akwai na aljanna in bai ilin ku ba su wani za su ga utan sai ce in bai shi haka eyi aikin shi na zuwa wuta sai shi ya yada zai ci gaba da aikin shi haka na zuwa wuta ta gani wato shi ya yada shi ne gaskiya amma abin shi akan haka zai zuwa wuta yanzu zan ba da yan minitoci ko lokaci da taula ne To idan zan lokaci ya kare zan ba da ‘yan mitoci masu tambaya da wani yana sai tambaya, amma na dakatar da shi cewa a bali in kare. domin lokacin da ina lecture ko ina university ba na so tambaya wannan lokacin ka yi jotin tambayan ka idan na gama ka tambayi ni amma idan na saya ga tambaya sai lokaci ya kare ban gama ba kuma abin yana rubuce eh, eh, an program eh, syllabus ne don haka idan na saya ga bata lokaci to ka gani ba za a fahimci sauran ba don haka wanda yake tambaya na da zuwa yi min hakuri ya yi tambaya yanzu to sai an kira sallah ko to masha Allah san da na rubuta da na rubuta na yi drafting sa na kai Institute of Christian Theology saboda na yi kotun Bible a ciki na kai Institute of Christian Theology sai wasu su yi comment a cikin wannan littafi wanda ni na yin su rubuta in sun gani in na yi kuskure sai su nuna mun kuskure na to sun karanta sun yarda cewa ban yi kuskure ba amma kadan buga ba yi kuskure ba amma kadan buga in kudi nike so za su bani miliyan daya kadan buga sai na ce to ku rika miliyan na ku daya a bani za su nawa tun da kun kiko comment sai na kai institute of eh, christian eh, eh, abuna cibiyar nazarin addinin musulunci institute of islamic studies university na sokoto to anan a university na sokoto sai suka yi comment eh, suka ba su yi comet ba suka tura university na Ibadan bayan sun karanta suka tura university na Ibadan saboda na kotin kurani da hadisi a ciki idan na yi kuskuli a nuna min kuskuli na a a lawyer ba na son yi abin da ya saba doka to sai suka tura a Ibadan a nan Ibadan ne aka yi comet idan ka duba Roman numera page 3 eh, za ka gani page 3 za ka gani comet na University Ibadan wanda su suka yi University Ibadan suka yi kome cewa wannan littafi shine the best uh, wato eh, wannan comparative religion da na rubuta shine the best of its kind in Africa. To sannan kuma ban tsaya nan gurin ba sai na kai Federal Minister of Education sai suka yi approving har suka bani ISBN number na wasu Federal Ministry ne suka bani akan cewa an yi approving wannan littafi a karanta da duk wanda yake so ya koya comparative religion a ko a secondary ko tertiary institution an yi approving sa sannan kuma bayan wannan zan kawo wani a gaba wanda wato wannan bai karami kamar haka ba na kira shi da islam the alpha of global civilization wannan na na na samu wannan ikon yin wannan daga akakashin wani anni anni da ya karanta da ni Kur'ani. ku je abu mamaki anni yana karanta da ni mu hujjan qur'ani anni ne professor Callahan yana Amsterdam University shi yana yana karanta da ni mu hujjan qur'ani yace ya tambaye ni kai musulmi ne na ce ni musulmi ne yace to karanta Fatiha ji na karanta Fatiha sai ina eh, yana yada kai musulmi ne amma ka zo zo office na zan dinga nuna zan koya maka Qur'ani sai ce kai musulmi ne sai ce a shi ba da dini. gaba ɗaya ba da dini, shi ba kristan ba shi ba musulmi ba a wannan ranar abin da yake karantawa bai saurare shi ba saboda ina sauri in je same shi a ofisinsa don haka da na je ofisinsa na je da Kur'ani a fasara na turanci sai ya ce san san san bai wannan ba in kawo fasara na Arabic na Arabic version original version sai in ba ni da shi shi dai kawo na shi to sai na fito da Kur'ani eh, original version inda yake sai ya ce to madalla amma zan tambaye ka akwai ayan da yana ce Allah ya tisha ta ashara kan shi da mu yi magana sai ka sai da yake sai na ce eh na san inda yake suratul mudaththir ne ayan na 30 sai ce ka san ma'ana ni ce eh a sani na a sama da ita akwai goma sai ce me manufa philosophy behind it sai na ce manufa ni na sani akwai bismillahir rahmanir rahim wannan yana da harfofi guda goma kuma suna kan kowane sura sai sura guda ɗaya lura ɗaya nan ba mu samu ba ma akwai madadin shi a cikin Kur'ani don haka suna nan akan Kur'ani a cikin Kur'ani a sama da ita da Qur'ani su suke sai ce ba shi ba sai ce to na kalice a cikin hadisi da ya tabbatar mu da cewa inda duk Kur'ani yake akwai mala'iku guda goma sha tara suna tsaronsa sai ce ai kai ma mutum akwai mala'iku guda goma sha tara suna tsaronka amma bai da shi ba sai na ce oh professor iyaka abin da na sani kenan sai ce oh ya knowledge of the Quran is so limited wato sani na da ani yana gaya mun cewa sani na ga Qur'ani yayi kankani sai ce kai da yazo ka ce Qur'ani Qur'ani yana da sura guda nawa sai na ce Qur'ani yana da sura ɗaya da guda dari da goma sha hudu ya ce yana rabuwa da goma sha tara sai na ce eh an raba da goma sha tara da ya shiga sau shida shida ba abin da ya zarta sai ce to kace eh, Allahu Allahu guda nawa cikin Qur'ani sun ce ya zan sani in ce to kai baka sani ba ni zan gaya maka dubu biyar ne da dari bakwai idan aka rubuta ba da goma sha tara za su shiga to dari uku uku ba abin da ya zarta ka ce rahmani rahamani guda nawa cikin Qur'ani sai ne ce ya zan sani sai ce hamsin da bakwai kuma in ka raba da goma sha tara zai shiga so uku uku ba abin da ya zarta ka ce rahimi ka hada su ka raba da goma sha tara zai shiga ba abin da ya zarta yace kace alif nawa ga cikin qur'ani mu koma kan baki akan harafi alphabet alif nawa cikin qur'ani sai na ya zan iya sani sai ce to mu koma kan komputa sai a sai dukkan volume na qur'ani yana cikin komputa na shi qur'ani izubi sittin duka suna cikin komputa na shi sai ji haka haka sai ce to kaga adadin alif miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da dari bakwai da hamsin da ɗaya suna rabuwa da goma sha tara babu da ya zarta. ba'in ba'in cikin Qur'ani ina rabuwa da goma sha tara ba abin da ya zarta ta'in ta'in na duk cikin Qur'ani ka hada shi da ka da goma sha tara ina rabuwa duk harafin cikin Qur'ani in ka hada su gaba daya ka raba da goma sha tara ba abin da zai zarta sai yace ka gani Qur'ani je ka rubuta wasiƙa yanzu da ya bafi ah, West dari ba ka ce adadin A da B da C da yake a cikin ka san su da za ka cuzin a figo daya da zai zama multiple nasu sai ce ba zai yi yayin ba sai ce to kai kai ma a sai doctor degree holder ka ba ka yi yayin ba sai ka ce annabi muhammad shi zai iya yi kai shi ma da bai je primary school ba balance na secondary school amma da kai da university ka ba ka yi yayin ba annabi muhammad qur'ani ya fi kafin sa an je an ne qur'ani ya fi kafin sa ba shi ya kawo qur'ani ba maganan Allah ne an ne ka gaya mun wannan sai ya ce to wannan alai hakka shahata shara nan hikima ne da malaman ku sun sani da sun sani za su tabbatar da cewa ba za su shaka akan Qur'ani ba za su ce Qur'ani daga Allah ne wato yadda yake yanzu nan idan ka ji dadin radabci ka kawo kalmomi na kanka ka kara kan Qur'ani harafin ba za su rabu da goma sha tara kuma ba idan ka cire wani abu daga cikin Qur'ani yadda yake nan to harfofin ba za su rabu da goma sha tara kuma ba to sannan kuma wata shida ina dokon wannan darasi a gurinsa ya ce to